rayuwa mai albarka Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu kallon manara TV a duk da kuke, kuna yi muku lale maraba a cikin shirinmu na shirin ma'aurata. gishirin ma'aurata shiri ne wanda zai tattauna kan rayuwa aure jin daɗi matsaloli da hanyoyin da za a warware a tare da ni a cikin wannan zaure ina tare da babban malaminmu a sheikh muhammad hadir haruna gombe malam barka da zuwa a sheikh muhammad hadir haruna gombe cikakken malami ne a duk faɗin afirka ta yamma halami wanda ya fice a fagen Kur'ani wa'azi da matsalolin ma'aurata haka kuma a shine babban sakatare na jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta Najeriya a karamaka Allahu za mu shigo cikin shirin shirin ma'aurata kafin mai nisa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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويجفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة asibani wa akawati filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu sauraronmu da kallon mu a wannan tasha mai albarka ta manara tv kamar yadda shi dan uwa mai gabatarwa ya gabatar cewa za mu tattauna a cikin wannan shiri na gishirin ma'aurata dan mai fara da tambaya akan cewa shin ne aure menene ma'anarsa haka ne na'am wato duk lokacin da aka ce aure abinda ake nufi shine wata alaka ce da ake kullawa tsakanin namiji da mace wanda wannan alaka a shir'ance takan halatta musu zama tare wa juna kewa jin daɗi tare kwana tare tashi tare domin su assasa abin da ake cewa iyali wanda ne tubali na farko yayin da ake so a gina al'umma to wannan alaka da ake kullawa tsakanin wannan namiji da wannan mace yadda za su zama su rayu tare su kwana tare su tashi tare an halatta musu jin daɗi da juna bisa wasu haƙoƙi su da shari'a musulunci ta tanada wannan shine abin da ake cewa aure idan muka kalle shi ta fuska za mu iya cewa aure wani kamfani ne da ake kasasawa tsakanin namiji da mace shi namiji zai sa jari mata ma zai ta sa me zai ta sa jari kaga a asasa kamfani kenan wani zai ce to menene jarin da namiji zai saka jarin da namiji zai saka shine zai saka dukiyarsa saboda shi zai bada sadaki shi zai gina gida ko tana da wurin da amarya za ta zauna shi ne zai yi wa amarya cura shi ne ciyar da ita ba ta da lafiya ya siyo magani wannan jari ne ya zuba ya zuba jari na ƙarfinsa domin shi zai ba ta tsaro da security da kare mutuncinsa zai zuba jari na jaruntakarsa da jari na basirarsa da fikirarsa da hangen nesansa domin shi ne zai zama shugaba a cikin gida wanda zai ba ta tarbiyya wannan duka jari ne da ya zuba a ciki ita ma akwai jarin da za ta zuba wani jari da ta zuba shine za ta zuba soyayyarta da ƙaunarta da tausayinta wanda wannan su ne imomi ne da Allah madaukakin sarki ya mata za ta ɗauko su a matsayin jari ita ma sai ta zuba a cikin wannan kamfani za ta zuba jari na tausayi domin ita za ta tarbiyyanci 'ya'ya ita za ta kula da gida za ta zuba jari na kyawun da Allah ya bata da kwalliyarta da kwalisa da rangwada da kwarkwasa domin ta ɗebe wa miji cewa ta ɗauke hankalinsa da kallon duka wata mata in ba ita ba nan ma jari ne wanda ta ɗauko ta zuba za ta zuba jari na tamsayi da ainihin zuci da laushi hmm. za ta zuba jari na ɗa'a da biyayya domin ba shi ne shugabanta hmm. sai an samu shugaban da wanda ake shugabanta kamin al'umma ta iya tafiya wani jari ne ita kuma wanda ta zuba hmm. shi ma ya zuba nasa ne jarin to amma duk sanin ake kamfani dole a samu wanda zai zama shine manajan darakta shugaban kamfani eh. to shi mai gida shine shugaban kamfani da yasa ya zama shugaban kamfani domin qur'ani ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza su ne da Allah ya sa su zama masu tsayuwa kan tarbiyyar mata da lamuran mata kuma Allah madaukakin sarki yake wa lirrijali alaihim daraja su maza akwai wani karin daraja da Allah madaukakin sarki ya kara masu akan wa akan mata saboda ka shi shi da manajin darakta na wannan kamfani amma sai da ta zuba jari ita su kulla ce tana da haƙoƙi yawo ita ma ta zama darakta a cikin wannan kamfani shi katon da ya zuba jari shi ma yana da haƙoƙi eh. wanda zai ce to wace natija wannan kamfani yake fitarwa natija da wannan kamfani yake producing eh. shi ne soyayya da ake samu a cikin aure eh, a kan maka ba kamin mu je amma akwai um, ina son tambaya tunda ka gaya mana ma'anar aure na'am ko akwai manufa da fa'ida ta aure na'am aure babu shakka akwai manufa da ake so a cimma yayin da za a aure nasarar aure ko rashin nasarar aure <clears throat> ya dogara ga wa'annan manufofi an cin musu ko ba a cin musu ba sannan kuma akwai fa'idoji da ake samu a sandiyar wannan aure hmm. idan aka ce mai manufa da ake so a cimma aure hmm. malamai sun ce akwai manufa kamar guda biyar da ake bukata a cimma ya sa ake yin aure manufa ta farko shine buƙatun nau'in insani ya za a samu wato wannan jinsi na dan adam ya ci gaba da wanzuwa a cikin ƙasa domin idan babu aure hmm. to za a kai lokacin da jinsi na dan adam zai kare me yasa jinsi na dan adam zai kare domin hanyar da ake bi jinsi ya ci gaba shine ta hanyar haihuwa to idan ba a aure ba za a samu haihuwa ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alwaladu lil firash wannan ne dalilin da yasa zaka ga yanzu idan aka samu wani fasiki sai ya lallaba sai ya zina da wata fasika sai ta samu ciki a wajen shi shi fasikin da ya cikin da ita fasikar da aka yi wa cikin wannan ciki da aka samu wato an yi sa'a ne ko an yi rashin sa'a a wajensu kaga an rashin sa'a Ina son samun sun da za ta ciki ba za ta yi ba shi yasa duk lokacin da ce zai zama da mazinaciya abin da zai fara tunani shine wani matakai za a ɗauka kada ta samu ciki kenan idan za a biya sha'awa ta hanyar zina ba ta hanyar aure ba eh. ita hanyar zina fada take da ciki adawa take da ɗaukar ciki idan aka samu ciki an shiga matsala eh. in an samu ciki an shiga damuwa da an sai ta yi ciki an shiga abun kunya kowa ya rasa inda zai sa kan shi ma har iyaye suke bar masu gidansu yawa su bar masu gidansu ko kuma a ce ma aje a zubar da ciki idan ya zama na za a rinka yin sha'awa da hanyar da ba a haihuwa ba ta san haihuwa ba ta kaunar haihuwa eh. kina ba a haihuwa ga tsofaffi na mutuwa kina akwai a tashi akwai lokacin da yan adam za su kare daga bayan kasa to amma shi aure idan aka samu ciki sa'a ake ko rashin sa'a aka yi sa'a aka yi saboda da an ce an samu ciki miji na murna matan na murna iyaye na murna yan uwa na murna dangi na murna shi aure ake samun wannan yanzu ka abin da zai baka mamaki baka sha'awa eh. idan saudi ya zano neman yarinya da aure sai ka ga iyayen wani lokaci ma za a bude falo na baban ne eh. a ci ku zauna a nan ku hira da kanwar ku wanke ta zauna tare da ku da wani zai dawo jirgi da su su zai shi da mutunci da girmamawa ya wuce kowa na gani ba wanda ya damu ba wanda ke jin kai a zuciya saboda me za a yi aure za a yi eh. da zina za a yi eh. zai yiwu a ce bari mu buɗe muku falon ba ku zauna a ciki ai sai dai watakila a ƙori bayan gidan yawwa sai aka bai da zaɓo da kyau eh. to da wannan ya nuna cewa wato abin da yake abin da mai tsafta shi ba abin ɓura a ciki ba ba abin kunya a ciki to wannan a karmakallahu shi ya sa na tuna da idan aka yi aure idan mace ta ɗan jima ba ta samu ciki ba sai ta ga ba wai su kaɗai ma'auratan ba har iyaye za su shiga damuwa to kuma gari saboda ba a samu ciki ba saboda ana ganin albarkar da cikin aure shine a samu ne shine a samu ciki shine albarkar albarka ke cikin aure yanzu idan aka ɗaura wa yarinya aure za ka ga iyayenta su za su ɗauko yarinyar a kawo ta ɗakin mijin a masa a mata kwalliya a al'ada irin ta ta ta hausawa inda iyayen ke sayan kayayyakin ɗaki su ke sayan gudu da kujera za ka ga daga gidan wani iyayen yarinya aka sun gudu aka kawo ko ba za a kawo ƙarfin gudu da ɗauki ita sai a kawo babba wanda akalla zai ɗauki mutum dawa dawa da miji da mata idan ka zo za a sa fulo ba za a sa fulo ɗi ba sai a sa fulo nawa biyu akalla wani lokaci ma sai a sa shi da hada na dora kafa <laughs> su ba aka sakawa eh. miji da mata a samu amaryar a sa a cikin ɗaki a sa turaren wuta amma yi mata nasiha cewa taimar biyayya ta tashi haɗin kai sannan an goyi zo ya shiga ya kulle kofa an san miji a ciki da safe kuma ya fito a karɓe shi da mutunci a cikin al'umma saboda wannan aure ne abinda Allah ya halatta babu matsala a ciki wannan shi sa'adin zina wannan shi nuna kenan wato idan ana so nau'in ɗan da jinsi na ɗan adam ya ɗaube a ci gaba da samun shi a bayan ƙasa to dole sai ta hanyar aure domin ita ce hanya mai tsafta amma idan aka bar hanyar aure aka ɗauki hanyar zina to za a kai lokacin da jinsin na adam ya ƙare wannan shi ne manufar ta farko cikin manufofi guda biyar da ake buƙata a cimma yayin da aka zo aure manufa ta biyu da ake buƙata a cimma a lokacin da aka zo maganar aure wato shi ne a tahsin lizaujain min razira ya za a kare waɗannan ma'aurata guda biyu daga aukawa cikin biyan bukatar su ta sha'awa ta mummunan hanya wacce Allah maɗaukin sarki ya hana ta shiga fushin Allah ta cikin sabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yi wa musulunci zanga-zanga da karya dokokin shi da ka'idojin shi to aure shi ne zai iya kare dan adam daga wannan domin dan adam haka Allah ya yi shi yana da sha'awa duk iliminsa duk karatunsa duk addininsa duk kudinsa duk mulkinsa wannan awa tana nan tattare da shi ko ba ta ba ta rabu tare da shi na'am dai idan haka ne duk ɗan inda yake yana tare da sha'awa namiji ne ko mace to dole wannan sha'awa a samu hanyar da za a wato magance ta ko a magance ta hanya da kyau ko a magance ta ta ko a magance ta ta mummuna hanya to daga cikin amfanin aure shine wannan sha'awar ya zama amma fita ta kyakkyawar hanya yadda jama'a za su zama masu mutunci jama'a za su zama masu tsafta ba tare da shi namijin ko matar sun fada cikin mummunan hanya ba bahaushe ya ce wani rage hatsi shi ke jawo awo eh. to sun da hatsi a gida to akwai tsammanin shi da a jiya awo a kasuwa to ya za a hana zuwa awo a kasuwa ɗin nan ne a tana da hatsi a gida to tana da hatsi a gida shi ne aure saboda zina Allah maɗaukin sarki ya haramta ta Allah madaukin sarki a cikin ayoyi da yawa alqur'ani mai girma yake auzu billahi minash shaitanir rajim wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah yace zina kar ma ku kusance ta domin ita zina alfasha ce kuma hanyar zina ta munana da inji Allah madaukin sarki a wata ayar Allah yace wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما yudhafu lahu al'azabu yawm al-qiyamati bi yakhlud fihi muhana Allah madaukin sarki saboda munin zina da hatsarinta da girman ta wajen zama abin laifi wajen Allah Allah ya haɗa ki shirka Allah ya haɗa ki kisan kai a cikin aya ɗaya Allah ya ce bayinsa na ƙwarai waɗanda zai musu rahama su ne waɗanda ba sa bauta wani tare da Allah madaukin sarki sun kauce shirka wato da dukkan alamominta a karan masallakanin ka fassara na'am na'am yana da kyau mu tafi hutun rabin lokaci idan muka dawo da Allah sai a daura daga inda aka kwana a ci gaba jama'a masu kallon mu a daidai wannan kafa za mu tafi hutun rabin lokaci ku saurare mu za Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. kamu da dawowa a cikin shirinmu na shirin ma'aurata. Kafin mu tafi hutun rabin lokaci, Malam yana ya fara fassara aya wadda yake bayani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mazinaci ko kuma wanda ya zina da wanda ya kisan kai. Asaramakallahu sai ta daura daga inda na'am kamar yadda na ambata Allah ya ce walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar da waɗanda wato ba sa wato kiran wani abin bauta tare da Allah ma'ana ba sa bautawa wani abin bauta tare da Allah ba sa shirka wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq sannan ba sa kashe rai wacce Allah madaukin sarki ya haramta sai da inda haƙƙi wanda akwai haƙoƙin shari'a da suke iya halatta a kashe mutum sai Allah ya ce wala yazunun sannan ba sa yin zina zina aka haɗa ta da kisan kai aka haɗa ta da shirka saboda muninta to aure shi ne wanda zai iya katanganci ɗan adam daga faɗawa cikin wato wannan babban bala'i na zina Allah ya tsare manufa da ake so a cimma ta aure ta uku wato shine tamihun nafs wato shakatawa da hutawa da samun natsuwa da samun kwanciyar hankali da jin daɗi da nishaɗi da morewa wanda Allah maɗaukin sarki ya da a cikin ni'imomin da ya saka a cikin hanyar aure domin aure shi yake ba dan adam kwanciyar hankali shi yake ba dan adam nutsuwa shi yake sa ka ga dan adam kamalarsa ta bayyana ya fito a cikakke wato wanda yake da kamala a karmakalla eh, ban tafi ka ba wannan shine sabanin matasa na yanzu da matashi zai ce ne sai na ƙara university hmm. na samu aiki mai kyau hmm. na gina gida hmm. na sayi mota kuma na kame in aure idan na yi aure za a hana ni shakatawa to akar makalla na ji kamar abin da kake gaya mu kamar saɓanin wannan tunani da matasa su dai eh ai su matasa abin da ba sani ba jin daɗin da hutawar da holewar da shakatawar ai a cikin auren da take to yanzu misali a cikin biyu ne idan aka ce goro kuma ya zauna goro ne ya kame bibin wasu hanyoyi da shari'a ta saka kuma ya zama yana bin hanyoyi wato bai bin hanyoyi da shari'a ta hana ko kuma ya zama yana bin hanyoyi wanda shari'a ta hana kuma ɗauka ma goro ya kame bai bin hanyoyin da shari'a ta hana to ina shakatawa take a ciki ina hutu yake a ciki shi kadai cikin gida in ya yi kwalliya babu wanda zai gani shi yasa da ya yi kwalliya fara yawo yana neman inda za a ganci ya dan yi bikin kasuwa ya je kofar mai gari yana dan zazzagayawa yana yawo da makulli a cikin aljihu in zai fito daga sa ta baya baya ke fitowa saboda zai jawo yana jawo kyaure yana kullewa sannan ya fita ta baya baya abinci sau uku bai tabbas inda zai ci bayan da kuɗi zai je wajen ɗakin sai da abinci ya ci abinci idan hadari ya taso tun karfe uku na asuba aka rinka ruwa har zuwa karfe sha biyu na rana har shi karyawa ce da Allah madaukakin sarki kamar abin da su matasan suke cewa idan ka shigo gari kana son ka gane inda ake cin abinci mai daɗi eh. to ka nemi gauri to dauki ma yana so ya ci abinci mai daɗi eh. idan suka kalli abincin da ake dafawa a restaurant ina daɗin sa yake dauki cokalin da ake cin abincin kawai da shi yanzu wannan cokalin da aka saka maka zaka ci abinci a restaurant mutum nawa suka sa cokalin a cikin bakin su Allah ka san iyaka da mai sallah da mara sallah da musulmi da arne da muhammadu da adamu da jonathan da okonko da vereskila da bulus da duk ya sa cokali a bakinsa yau ko an wanke wannan cokali tsaftace ta kai cokali mai gida wanda amfani da shi babu babu shi babu mai lura da shi haka kenan wannan zai nuna maka cewa ashe jin daɗi da kwanciyar hankali yana cikin aure idan an kwanta masa rai a waje in ya dawo gida ta lallashe shi in gwani ta yi kwalliya a waje ya dawo ya kalli matarsa tsoka duka iri iri idan ya samu kuɗi akwai wata ce zai karanta wa zuciya wannan shi ake cewa jin daɗi wannan shi ake ce kwanciyar hankali in ya shiga matsala ta ya masa in yana cikin farin ciki ta saya shi farin ciki in ya shiga damuwa ta lallashe shi kaga a cikin aure ana ake samun nishaɗi ana ake samun natsuwa ana ake samun kwanciyar hankali shi yasa zan ga zamantake da yake gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da ban sha'awa kwarai da gaske da zaka gane wannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinci ne kuma abinci tare da matarsa wani lokaci har ma suna gurguru gurguran kashi Aisha Abdullahi wani hatakin Annabi ya gurgura sai ya goma ni ma in gurgura sai ni ka miki ce in zai gurgura sai in sa ido in zai na zai sa bakinsa ta ce sai in ga sa bakinsa duk inda na sa na wata ce in ji wani daɗi da kama ni wanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matar sa yake a kan daki daya a lokaci daya manzon Allah yake ci matansa hidima a cikin gida kai ta kai ga haske riki zai na gudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi mata Allah kafin mu shiga wata dan su wuce shi wata ran ya wuce na'am bakara Allah akwai tabbayar da ta zo ta gaba na'am za ka yi mana bayani sai kaga wannan yana nuna mana cewa eh. wato cikin aure ana ake samun nishadi da ainihin shakatawa wannan shi da manufa uku cikin manufofi da ake bukata a wajen aure manufa ta da ake so a cimma a wajen aure wato shine farago qalbin rajul min tadbiri amurin abin da manzil wato aure shi yake samar da division of labor wato yadda ake rarraba ayyuka saboda an raba wa mace ga aikin da za ta yi namiji an raba masa ga aikin da zai yi a lokacin da zai tafi yana neman abinci yana buge-bugen da zai samu masu su ci su samu rufin asiri ita mata tana gida ta lura da 'ya'yansa ta tsaftace gida ta tsaftace ɗaki ta gyara gado ta dafa abinci kan jira masa a dining table eh. yayin da wuri daga wancan wahala ta waje eh. da ya shigo cikin gida ya shigo ta kwarya a jannar duniya kamar misalin da ka bayar naam. lokacin da ake bucewa cewa aure kamfani na'am kamfani ne eh. kowa akwai jari da ke zubawa ce na'am to lokacin da kike masa harkokin cikin gida shi kuma sai ya harkokin na harkokin waje shi kuma tana cikin gida tana da gida an hutar da ita zuwa bugigigen aikin kafi da wahalhalu waɗanda za ta yi domin ta samu abin da za ta yi rike kanta da rike 'ya'yanta in zani take bukata mai gida zai kawo abin da za ta ci mai gida ya kawo kayan kulliya mai gida ya kawo ba ta da lafiya mai gida ya kawo magani kiki kuma an ɗauki da kaga aure ya samar da wani abu da ake cewa wato ainihin division of labor eh. ya kasa ayyuka eh. kuma kowa an ba shi irin aikin da ke da shi eh. in ita ba ta aikin ka ita za ta rinka cefa matsala za a samu kai da aka baka aikin ta aka ce za ka girbi ka goye jariri ka wuce ka lura ba za ka iya ba to wannan samar da wannan kasa aiki wato shine manufa ta hudu wato da aure yake ainihin so ya cimma manufa ta biyar wato da aure ake so wato ya zama ya mata wato shine mujahadatun nas wato ɗan adam zai yaƙi ransa ya bai wa kansa tarbiyya domin da lokacin da baka da mata kai kaɗai ne amma yanzu kana da mata wacce ana buƙatar ka ciyar da ita kaga zaka je kai bugi ka samu abin da zaka ciyar da ita kai ake buƙata ka bata tarbiyya saboda haka kai ne za ka zaunar da ita ka nuna mata ya kamata ta gudanar da rayuwarta idan Allah ya baka da yanzu family ya ƙara girma yanzu kana lura da mata sannan kana lura da wa a yanzu jama'ar gidan sun kai mutum biyu da kai idan ta ƙara haihuwa an ƙara tasowa wataƙila ta haifi namiji abubuwan da yake bukata yaron daban da irin tarbiyyar da yake bukata ta haifi ƙyamace ƙyamacen akwai irin tsarin rayuwa da tsarin tarbiyya da ake so ka bata to kaga aure ya fara koya maka shugabanci ya fara koya maka jagoranci shi yasa in ka ɗauko da kake irin aure ba ka ba shi shugabanci matsala za a samu saboda da nan tushen da ake koyan yaya zan wahala domin wani ya huta ya zan har kai na domin wani ya ji daɗi wanda ke karkashin kulawa ta ya ake tausayawa wani da ake tausaya wanda ke ƙarƙashin kulawa ta to aure ne baka wannan training ya baka wannan koyarwa malamai su ce wa'annan abubuwa guda biyar su ne manufofi da ake so a cimma yayin da aka zo magana akan aure dangane da fa'idojin aure da ka ambata fa'idojin aure suna da yawa da ba za su iya kirguwa ba ba za su iya lissafuwa ba amma man dan faɗin ko yan kaɗan a cikin sun faɗa masu kallo cikin abin aure yake bayarwa shine nutsuwa kamar yadda Allah madaukin sarki ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha a cikin wato ainihin suratul araf Allah madaukin sarki ce shi ne wanda ya da gare guda ɗaya shi ne annabi Adam wa ja'ala minha zawjaha sannan wannan rai daga gare ta ya sanya mata abokiyar zamanta ita ce matarsa hawa aka cire kashin haɗar ɗan aka halicciwa aka halicci matarsa to me yasa aka halitta masa mata sai aka ce mai ya skuna ilaiha domin ya samu natsuwa zuwa ga wannan matar tashi abinda zai baka mamaki da adam a aljanna aka aje shi shi da matar a aljanna suke da aka hanke shi aljanna aka saka shi amma hatta a cikin aljanna ana so ya natsu sai an samu masa mata ko goro a aljanna ma ba zai samu natsuwa ba me kake tsamanin goro a Najeriya <laughs> wato saɓanin tunanin matasan yanzu cewa idan aka musu aure ai a takura to saɓanin eh. a'a a cikin auren kuma yake samun nutsuwa da wani misali da Na. makaranta wani abokinmu Na. muna university eh eh sai ya je aure eh. muna kokarin karewa eh. sai abokananmu suna cewa malam kai duk da za ka yi aure yanzu mm. kana da jarabawa a gaban eh. ka ba ka gudun ka samu matsala sai ya ce mana bayan Allah hmm. ba ku sani ba ne eh. akwai natsuwa a cikin aure Allahu akbar Allahu akbar to bawa Allah nan da nake gaya maka eh. bai taɓa cin jarabawa ba fiye da wanda ya rubuta bayan ya yi aure kuma karatun da ya yi bai karatun da ya saba yi amma saboda kwakwalwar ta samu kwakwalwar ta samu natsuwa duk abin da ya shiga sai ya zauna a kira maka Allah haka saboda ba a gigice take ba ba a gigice kamar yadda kwakwalwar maran mata take a gigice a yankin lura ko a ƙauye. na'am idan aka ga yaro ya ɗauko damin dawa ko wani abu ya zo da ya jefar eh. ya yi tsaki ya wuce yana wani gilo-gilo da su kasa aure na da masa aure kuma suka ga an dai ta masa ko kamar sai kai hamar gyaran kafin da ya nike ko ya tafi bibi to wannan nutsuwa suna daga cikin abin da aure yake bayarwa masha Allah wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha to wannan yana daga cikin fa'ida da aure yake bayarwa fa'ida aure ta biyu shine yana ba dan adam mutunci da ake ganin ka da kima da mutunci inda ka san minzalin aure da an ce bai da mata sai a canza kallon da ake maka sai a ce ashe ta gina ba ta shiga ba eh. saboda abin da zai baka mutunci shine ake kana da mata hasali a ƙasa Hausa ma da tijai da aka zo ba da sallah eh. ce ruwa ne baya da aure sai ake da aure eh. wato a al'adance suna ganin ma kamar kuma alar sabata amma sabata kai ba da sallah na'am na'am to abin da zai ƙara baka sha'awa yanzu misali a ce ga kasan gidan ta kare ka haddace qur'ani sosai to a ce ga alaran ma mahaddacin qur'ani izo 60 amma bai da mata eh. ga almajirinsa da izo goma kadai ya haddace amma yana da mata sai suka yi tafiya suka je gari sai suka sauka eh. sai aka kawo su wani mai gida zai saukar da su ana ramta da ake ga qur'ani na arati wannan ba almajiri na mai tare da matarsa shi wani almajirin da ke da mata ina za a sauke shi cikin gida za a kai shi wata kila ban ɗakin da mai gidan ke zagayawa da iyalansa nan za a zo a nuna mashi shi kuma da rama ga ido sittin ina za a ji shi a zaure shi ga rama sai a zauna na aiki fulawa kawai ke nan yanzu albarkan mata almajirin ya yi daraja ya mutunci a shi ga wannan ana rama gangara amma da rikin mata an bashi a zaure to wannan shi zai nuna maka irin girma da daraja da karramawa da aure ke wa ɗan adam na'am to ba nan ba eh. aure inda zai ƙara baka sha'awa bayan ya baka tarbiyya ya koya maka shugabanci shine zai koya maka financial management oh, wato yaya ake lura da tattalin arziki yawa misali itisal na'am to yanzu misali goro idan ya samu naira dubu daya eh. ba abin da ya dame sai je sai tsira naira dubu biyar sai fayar alali sha eh sosai ko ce gobe ta Allah Allah eh sosai ko idan mai mata ne fa eh. sai ya ce fadil naira dari biyar sai ya koyi naira biyar sai Allah sai mu gobe za yi amfani eh shi yasa za ka ga lura da tattalin arziki eh. da ke tsakanin mai mata da mara mata da bane da wannan ne yasa maluma suka ce aure yana kawo wadata aure yana sa ai arziki kuma idan ka kalli abin haka yake cikin ta cewa aure na kawo talauci na takura dan adam eh. ta saba wa qur'ani ta saba wa sunna sannan ta saba wa hankali kana kansa me yasa rake ta saba wa qur'ani qur'ani ya ce wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara Allahu min fadli to akarmakallah gashi ka dauko aya kuma lokaci yana sanya ya muna halinsa a nan za mu dakata wani satin wani karin idan mun zo insha Allah sai a tashi daga aya masu kallon mu a daidai wannan lokacin da ya lokacin muna halin nasa sai ku biyo mu a gaba insha Allahu inda malam zai ƙara da inda ya tsaya akwai fa'idoji da yawa da za mu samu a cikin wannan karatu sai ku saurare mu a shiri na gaba insha Allah sai mun haɗu mai America.